بهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار sauraron gidan radio amma barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan wato rana ta asabar insha Allah ni ne Mukhtar Yusuf Makka Madina za ku saurare mu tare da babban bako wato shehin malamin da muka saba sa muku karatuttukan shi kuna saurare tun daga birnin Kano insha yau kai tsaye muna tare da shi a cikin wannan studio ta gidan radio Ama wanda mun sa muku karatuttukan shi daban-daban tafsirin alkur'ani mai girma da littafin ashama'ilul muhammadiyya da alfusul nasira da kuma darussan mata kamar yadda wato wannan darasi yana ɗauka hankalin mata da yawa kusan kullum in aka maimaita wannan shirin mutane na yawan zuwa cewa a tura musu wannan darasin wato shehin malamin da nake nufi shine dr abdallah usman gadon kaya daga birnin kano ya zauna tare da shi a cikin wannan studio sa gidan radio amma insha Allahu kai tsaye za ku saurare mu a wannan rana ta asabar wadda take sha uku ne ga watan hudu na shekara ta dubu da da da hudu arba'in ɗaya hijiran manzan tsira bin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da yau ashirin da takwas ne ga watan sha ɗayan shekara dubu biyu da ashirin daidai insha Allahu muna tare da malam za mu buɗe fili na tsawon awa guda amma idan malam ya yi karatu tsawon minti talatin za mu ba masu waya dama su kira in Allah ya so ya yarda ko da tsawon minti ashirin ne idan mutum na da buƙatar wata tambaya ko ƙarin haske insha Allah zai abin nan ga mu da malam malam assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh masha Allah kaman yanda kuka ji na gabatar insha Allah wuri ne da aka saba jin muryar ku sosai gashi yau Allah da ikon shi ya kaddara ku ne kai tsaye da kanku za ku gabatar da wannan shirin kina insha Allah malam kin insha Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya tabbata ga Allah maɗaukin sarki da ya hada muryoyinmu da fuskokinmu a wannan lokaci kuma a wannan gidan rediyo mai albarka rediyo gidan rediyo amma da ke garin maradi da farko ina miƙa godiya da addu'a ta musamman ga wannan gidan rediyo mai albarka akan ƙoƙarin da yake yi na wayar da kan mutane a addininsu da duniyarsu gidan rediyon amma a wannan ƙasa tamu ta nijar gidan rediyo ne da ya yi fice ya yi suna wajen ƙoƙarin yada shirye-shirye masu manufa a cikin al'umma kuma mutane suna lale maraba da marhaba suna kuma jin daɗin gidan wannan rediyo kuma yadda mu da ba 'yan ƙasar ba muke waje muna jin labarin irin yabo da abubuwan alheri da wannan gidan rediyo yake muna addu'a Allah Ubangiji ya taimaki gidan wannan rediyo Ubangiji madaukakin sarki ya ainihin wato ƙara albarka a cikin gidan wannan rediyo Ubangiji tabaraka wata ala, ya ƙara ci gaba kuma ya ƙara ɗaukaka duniya lahira ma'aikatan gidan wannan rediyo Allah ya albarkaci rayuwarsu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ba su lada a cikin dukkan abubuwan da suke yi na taimakon al'umma zan yi amfani da wannan dama na miƙa ta'aziyya ta musamman ga al'umma wannan ƙasa ga baki ɗaya dangane da rasuwar tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Canja Allah ya masa afuwa Allah ya yafe masa hidimar da yi wa al'umma ta sa da taimakon da yi wa ƙasa muna fatan Allah ya musu sakayya da gidan aljanna Allah ya baku haƙuri Allah ya baku dangana kuma Allah ya sa albarka a cikin abubuwan da ya mutu ya bari Allah ya ba mu shugabanni na ƙwarai waɗanda suke masu taimako da da tausayin al'umma ina muku ta'aziyya gaba ɗaya da kuma sauran rashe-rashe da aka yi na yan uwa da Allah ɗauki ransu a wannan gari mai albarka a nan a karam kallon abin da nake so mu tattauna a kai wato zan tattauna ne da kai ko in ce da al'umma akan wasu laifuffuka da mutane suke aikatawa zunubai wanda suna da tasiri wajen ainihin wato sa Allah ya fushi da mutane billah sannan kuma suna da tasiri wajen illata mana rayuwa da hana mu ci gaba so waɗannan abubuwa abubuwa ne waɗanda suke wato mutane sun rungume su suna yin su yau da gobe wasu sun sani wasu ba su sani ba wasu kuma suna yi saboda tsaban neman duniya da rashin tsoron Allah hmm. zan ɗauko su ɗaya bayan ɗauka ɗaya yayin da lokaci ya bani sai na tsaya insha Allah abu na farko akwai matsala da ta shafi wato harka ta bokanci da tsafa hmm. tsafi. tsafi sihiri sammu mm-hmm. bokanci mm. mutane suke yi ana cutar da mutane ta wannan hanya yanzu yau idan mutum baya son ka sai je kai wa malamin boka kuɗi ya je illata ka ko a samu mutum cuta mm. ko a haukata shi ko a kore shi daga garin akwai wanda ake yi ma a kori mutum a raba shi daga garin sai na ji yana gani duk yadda kake jin kana son zaman garin nan wallahi idan boka ya tashi ya tsiyar da zai yi wallahi malam za su iya yin sihiri da za a an kara mutum ya fita ya bar garin har abada bai zai iya dawo wannan yana faruwa shi yasa zaka ji an ce ai an nemi wani an rasa mm. yana gari kaza iyayensa suna neman sa ya ki dawowa matansa ya tafiya basu akwai wannan farrago ake ce akwai wanda ake mata suke yi za mu zo mu buga misalai mata a cikin gidan aure mace ta yi wa kishiyarta yar uwarta sihiri mm. tsafi je gidan boka a bashi kuɗi don ya saka cuta ko ya hana zaman lafiya tsakanin mace da kishiyarta akwai wanda suke tsakanin ɗan kasuwa da yaransa idan an ga an ɗan kasuwa yana da yaronsa da yake ya samu karbuwa a wajensa kamar an ga kana da farin jini a wajen mai gidanka eh. to sai aje a yi maka sihiri sai a maka tsafi mm. sai a raba ka da mai gidanka sai ku dawo kuna faɗa akwai wanda za ka ga yaron gida ne in an ga ɗan mutum ya samu haɗuwar kai da ubansa sai a yi wa ɗan sihiri a raba shi da shi da ubansa mm. wai lalacewar mu ta kai ga yanzu muna iya raba mutane ma da iyayensu a raba mace eh, a raba mace da mijinta a raba yaro da mai gidansa a kasuwa ko da mai gidansa a ofis a raba ɗa da ubansa a raba aboki da aboki amini da amini idan an ga wani aminin wani ne wallahi sai a shiga tsakaninsu shi yasa za ga haka kawai sai ka ga wani ya rabu da wani sun yi faɗa da shi kuma kowa ka tambaye shi ba zai gama mai yawa ɗan uwansa ba ko kuma kana aiki a ma'aikata an ga Allah ya baka albarka kana ci gaba kana samun promotion muke cewa da turanci promotion in an ga kana samun promotion kana ci gaba mm. sai aje a biya mutane kuɗi bokaye sai su aiki sai a zo a lalata maka aikinka ko a kore ka a aikin ko kuma wani mugun ciwo ya same ka wato abin da ya sa nake wannan magana a karamar kallahu kaga munan duka yan uwan juna ne da najeriya da nijar da kamaru da chadi da waye duka muna boda da juna to duka tsayar da iri ɗaya ce yanzu ku a nan nijar akwai masu tashi daga nan su je najeriya don a musu wannan aikin kamar yadda mu ma daga najeriya akwai wanda musamman za su turo nan ƙasar nijar mm. akwai ƙwararru da suka iya irin wannan aiki sai su zo su musu aiki duka waɗannan abubuwa 'yan uwana haramun ne sabawa Allah ne sabawa dokar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai hadisai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi bayani akan duk wanda yake zuwa gurin waɗannan mutane ko kahini ko arraf ake cewa abinda ake nufi wato shine mutumin da yake yana zuwa yana ba da labari akan abubuwan da za su faru shi boka zai zauna ce ma ai za a yi kaza ko an yi kaza ko za a yi kaza alladhi yata'ata al-khabara 'an al-ka'inat kenan mai da ba da labari akan abubuwan da za su faru hmm. fi mustaqbal zamani nan gaba ai shi yanda boka yake daukar hankalin mutum yanzu wani abu zai faru nan gobe jibi hmm. sai ka je gidan boka sai ya gaya maka hmm. yana amfani ne da aljanu shi din sai ya kafirce mhm. in ya zama kafiri kamar yana shan jini kamar yana kin sallah kamar yana shirka to shi kuma aljani sai rinka bashi labarin ai za a yi kaza su kuma annabi ya gaya mana suna sato labari istariquna mm. sama mm. sai su gaya masa to duk inda ka ga boka da ba musulmi bane ko yana sallah kuwa to sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man ataka hinan aw arrafan وصدقه bima yaqulu faqad kafara bima unzila. ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya je wajen boka ko wanda yake da awar ya san abin da zai faru gobe hmm. ya je ya ce ya yi masa aiki ya gaskata shi akan abin da ya masa to wannan mutumin ya zama kafiri ya kafir cewa na'am da abin da Allah saukarwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi gaba daya su kaga wannan hadari ne masu saurari ya kamata su gane duk wanda suke suna zuwa gurin irin waɗannan mutane su sani sun rabu da addininsu duk wanda ya je wajen boka irin waɗannan mutane da suna ya masa aiki namiji yake koma ci to wallahi ya kafirce da abin da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi shine al-Islam hmm. mata suna zuwa maza ku kula da matanku yanzu wasu mata sai ka ga mace ta sayar da kayan ɗakinta gaba ɗaya da aka yi mata na aure ta kai wa boka hmm. saboda me saboda neman mallakar miji hmm. ana yin sihiri don a mallake miji kai din nan da kake gani sai a je a yi sihiri a mallake ka duk abin da aka tambaya ka bayar hmm. kuma duk inda aka ce za a je kuma dole ka ce a je hmm. ba gardama ba gardama akan yi maka sihiri a raba ka da mahaifiyarka mana a sa mahaifiyarka ta zama tana fada da kai ba kwa shiri da ita akwai hadisi sahihi da ya zo cewa duk wanda ya je gurin boka ya tambaye shi wani abu su kwana arba'in babu lam tuqbal lahu salatun arba'ina laila haka annabi ya ce ba za a karɓi sallarsa ba kwana arba'in ba za a karɓa ba yanzu gabar magana ta biyu bayan tsoratar da mutane da gaya musu haɗarin mu'amala da waɗannan to zan faɗi kuma irin abubuwan da suke yi na kafirci mm-hmm. matsafa bokaye mm-hmm. abin da suke na aikin kafirci da saɓawa Allah mm. kafin su yi harkar bokanci na ɗaya malam amma a yi haƙuri da maganganun da za a ji don ba su da daɗin ji na ɗaya duk inda ka ga boka ko matsafi mai sihiri mai tsafi akwai waɗanda suke ɗaukan alƙur'ani su shimfiɗe shi a ƙasa su me da shi takalmi su ɗaure takardun alƙur'ani takardun alƙur'ani su ɗaure shi a ƙafa su me da shi takalmi sai su shiga ban ɗaki cikin fitsari da shi haka bokan ya ce musu haka aljanin ya ce musu idan suna so su samu biyan bukatar su to shikenan su saka takalmin nan su saka ƙur'ani a ƙasa su ɗaure su je su yawo da alƙur'ani a cikin bahaya yawo da alƙur'ani a cikin bola yawo da alƙur'ani a cikin fitsari to kuma duk abin da suka nema kuma za su samu daga cikinsu akwai wanda yake tara jinin haila na mace sayan jinin haila ake yi wannan kwanaki wata mata a wani gari a najeriya take gaya mun cewa wata mata take gaya mun cewa wai an samu wasu mutane suna bin gida-gida suna sayan jinin haila na mata ka gane magana kuwa na fahimta jinin al'ada na mata da suke sai a ce su rinka tarewa eh. akwai masu saya tun da nake ban taba jin wannan bayanin ba sai a wannan lokaci na ce hasbunallah wa ni'mal wakil da na zo karatu ya kawo sai na ga cewa ashe daga cikin abubuwan da bokayen nan suke yi suna amfani da jinin al'ada na mata sannan kuma suna tara bayan gida da fitsari su dagula shi bayan gida da fitsari su dagula shi su haɗe shi wuri guda sai su samu alƙalami sai su rinka rubuce alƙur'ani da shi to kaji abin da ake da jinin hailar a sayar da jinin haila don a rubuta alƙur'ani a haɗa bayan gida da turoso da ƙazanta a kada shi ya zama ruwan tawada ana ana rubuta alkur'ani da shi wato abin zai bakanta maka rai ka ji ba daɗi wannan duk a ƙasar hausa ake kuma musulmi ba mamaki wanda yake aikata wannan mummunan aikin limami ne gwasu ba mamaki idan aka yi mutuwa shi yake yin sallar gawa a unguwar shi sa muke faɗa dole ne dole ne duk wani mutum liman da za a sa shi shugabanci mutane a san aƙidarsa mm, kwarai kuwa yanzu wannan ƙazamin ya kamata a tura shi na mutane limanci dole ne duk wanda zai zama yana sallar gawa wa mutane yana yi wa mutane sallar gawa dole ne a tabbatar da aƙidarsa da mutuncinsa da tauhidarsa mm. amma wallahi malam harkar tsafi a ƙasar nan harkar bokanci harkar sihiri a ƙasar nan ta wuce duk yadda kake tsammani kuma abin bakin ciki malam 'yan siyasa sun daure musu gindi da yawa wasu daga cikin 'yan siyasa ba sa hawa kan kujerarsu ta mulki sai an musu wannan aikin daga cikinsu malam akwai wanda zai sa a rubuta masa ƙur'ani a nan a ƙarƙashin tafin ƙafarsa za a ce rubuta masa ƙur'ani yana takawa mm. in an rubuta masa ayoyi kaza yau ya ƙare ya take su sai ya wanke gobe a rubuta masa wasu ayoyin ya take su sai an rubuce mai izo sittin a rayuwarsa sai ce ya gama da ƙur'ani ya take ƙur'ani gaba ɗaya wannan fa shi ne boka in ka ji an ce wani boka ne mm. kafin mutum ya zama boka sai ya waɗannan abubuwa daga cikinsu akwai wanda yake zuwa rubuta fatiha suratul fatiha sai a sai a juya ta a rikidar da ita ban san ya kuke faɗa ana eh, a juyar da ita haka a juyar da ita mm. sai a rubuta ta a juye kaga ai farkon fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir mm. rahim maliki yawmiddin na'am zuwa karshe ko mm. haka ka take haka to idan an zo sai a fara rubutuwa daga walad dalin sai kuma ayyo kasa ayyo sadda kai ayyo sadda kai dan bokanci da neman biyan bukata da safi daga cikinsu akwai wanda aljanu suke sa su su je su yi sallah ba alwala hmm. aljani zai ce in kana so ku yi aiki da shi kai boka ko kai matsafi ka samu biyan bukata to sai dai ka rinka zuwa kana sallah kaza da kaza ba alwala mm-hmm. kuma bokayen karba suke yi daga cikinsu akwai wanda yake zuwa yana yanka wa shaidanu sai mutum ya je kama yin yanka wa shaidan kamar ya mm-hmm. sai je yanka dabba da sunan shaidan mm. ya yanka kaza da sunan shaidan shi da yawa yawa yanke-yanken da kuke ga bokaye suna yi mm-hmm. ai na shaidanu ne suke yankawa wani dan uwa yana bani labari yace a unguwansu akwai wani malami boka duk satin duniya sai ya yanka bujima shanaye hmm. yana raba mutane nace kuna cin shanayen da aka yanka da sunan aljanu ne hmm. shanun da aka yanka da sunan aljanu boka zai zo in zai zo mai kun ce bismillah Allahu akbar in ya zo sai ya kira sunan aljani hmm. to akwai masu yi wa aljani yanka kuma a tare wannan jini a je a shanye jinin ya ilaha illallah daga cikinsu akwai wanda a yake zuwa yi sujjada wa taurari ya rinka yi wa tauraro sujjada yana kafa gocinsa ko yana yi wa tauraro magana hmm. ya ɗaga hannu ya roƙi tauraro mai kun ya roƙi Allah ba zai roƙi Allah ba alhali Allah ya ce la tasjudu lishamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun hmm. kar ku yi sujada wa rana kada ku yi sujada ma wata ku yi sujada wa Allah in shi kaɗai kuke bautawa to wannan na faɗi shi ne a babi na shimfiɗa don mutane su gane cewa meye dalilin da ya sa boka ya zama kafiri boka ya zama zindiki ga abin da yake ina jin ba sai na ja maka aya ko hadisi kan kafircin wanda ya yi wannan shakka babu shakka babu abu na gaba malamai suka ce mai hukuncin sihiri da tsafe-tsafen nan da mutane suke sihiri haramun ne bila khilafin baina alil ilm ko sabani babu a tsakanin malamai sihiri yin tsafe-tsafe nan da muka yi bayani haramun ne kuma jumhurin malamai mafi rinjayen malamai suna gani ma duk wanda ya sihirin nan ya zama kafiri mm. duk wanda ya kuskure sihiri ya zama kafuri. kamar yadda nususul kitabi wa sunna nassi na alkur'ani nassi na sunan manzon Allah sun tabbatar da haramcin yin sihiri Allah ce wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq sun sani duk wanda ya je shiga harkar sihiri ya aikata sihiri ba shi da rabo a lahira suratul baqara aya ta ɗari da biyu duk wanda ya je sihiri in ji ƙur'ani ba shi da rabo a lahira gaba ɗaya to kun ga anan kenan wanda ya aikata sihiri kenan za a ɗauke shi murtaddi ne ya ridda sai an ce ya tuba ya zo daga cikin a riwayoyi na ashabu sunan kamar yadda muka yi bayani zuwa wajen boka ko zuwa wajen matsafi ko masihirci wato kafircewa ne da abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar a kan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa kamar yadda ya zo a wata riwaya manzo Allah ce hujibat anhu tauba arba'ina laila duk wanda ya je gurin boka ko ya je gurin matsafi masihirci don ya masa aiki to an yi masa hijabin tuba kwana arba'in babu shi babu tuba duk tubar da zai a cikin kwana arba'in din nan babu mm-hmm. fa in bima qala kafar annabi ya ce idan mutum ya gaskata bokan nan da abin da ya faɗa to wannan mutumi ya kafirta hasbunallahu wa ni'mal wakil annabi rahama yake faɗa cewa man ataka hinan fa saddaqahu bima yaqulu wa man atamra'atan fi duburiha ومن أتى امرأة حائدا فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم duk wanda ya je wajen boka ya gaskata shi da abin da bokan ya faɗa kuma duk wanda ya je wajen wata mace ya sadu da ita ta dubura zan yi bayani duk wanda ya zo wa mace tana jinin al'ada shi ma zan ƙara bayani to wannan ya kafircewa da abinda Allah ya saukar wa annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ya zama kafiri haka wannan hadisi zo a cikin sunan kubra na Imam al-Baihaqi albani Allah ya rahama ya ce hadisi ne sahihi a cikin wannan hadisin da mu dauke darussa kamar haka na daidai ya taimaka mana wajen nuna mana hadarin mai mu'amala da boka cewa duk wanda ya je wajen boka ko matsafi ko mai sihiri to babu shi ba annabi Muhammadu zonan magana malam ba taimaka nauyi ba ba ka tausayin mutane da suka fada suke mu'amala da harkar bokaye yau matanmu na aure yanzu yau yarinya budurwa an za aurenta sai an kai ta gidan bokaya mata magani dan kasuwa idan ya buɗe sabon shago sai ya je wajen boka ya masa surkulle da tsubbace tsubbace da binne binne ma'aikacin gwamnati idan ya shiga ofishinsa na gwamnati sai ya ji an yi mai tubbace tubbace da binne binne sai an yi alaka da wannan mutane dan siyasa da nake gaya maka mai neman kujera mai neman siyasa mm. da yawansu sai sun yi alaka da irin waɗannan malamai to wayaye za mu yi mm-hmm. wani irin bala'i ne wannan wace irin musiba ne wannan al'umma ta fada rashin tsoron Allah kuma Allah ya muku bayani ba mai bayarwa sai Allah ba mai hanawa sai Allah ba mai daukakawa sai Allah ba mai saukewa sai Allah ba mai karawa sai Allah ba mai ragewa sai Allah ba mai bada mulki in ba Allah ba ba mai kwace mulki in ba Allah ba kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir haka qur'ani yace hmm. Allah shine mamallakin mulki shine yake bayar da mulki ga wanda ya ga dama shi ke hana mulki ga wanda ya ga dama kuma shi ke ɗaukaka wanda ya ga dama shi ke ƙasƙantar da wanda ya ga dama wato zillu man tasha biyadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir abu na gaba annabi ya haramta mana zuwa wa mace ta dubura yau a cikin wannan zamani akwai mutanen da in sun zo saduwa da matansu sun kisa sadu da su ta inda suna tuce a sadu da su hmm. ta wajen bayan gida ta wajen dubura suke saduwa da matansu hmm. bayan gida da wajen dubura suke saduwa da matansu an kawo mana kuka wata mace an kai ta likita an je ana bincika ta sai aka ga ciwo a dubararta ya lalata mata dubararta gaba daya aka ce me ya faru sai ta ce ai shi ita tun da ta yi aure gaba daya bai taɓa neman ta ta ta ba ta dubararta yake neman ta malam ka ji barnar da ake a cikin gidaje malam barna da ta'adi da rashin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ake a cikin gidaje aka ce me ya faru aka yi mai magana ya ce haka ne ashe wai bokaye ne suka gaya masa in yana neman mulki ya dawama ko yana neman kasuwa ta dawama to lalle ya ci gaba da saduwa da matarsa ta dubara ta bayan gida shi gaba ɗaya ma baya saduwa da ita magana ta samu haihuwa ma ko ta samu ciki ko na ma ai duk ma bata taso ba gaba ki daya wannan malam mutane ka ga mutum musulmi yana zuwa masallaci musulmi yana da'awar yana addini amma ka duba yana aikata irin wannan barna wasu fa boka ya sa su suke su rinka saduwa da 'ya'yansu mata da suka haifa saboda lalacewa wallahi malam sharrin boka a cikin al'umma da matsafan nan wallahi sharrin su yafi na dan fashi da makami saboda wallahi kaga shi dan fashi da makami zai raba ka da dukiyarka ne hmm. amma shi fa dan wannan boka fa an ce an toshe maka kofar tuba in ka je wajen boka an ce ba za a karɓi sallaka ta kwana arba'in ba to kaga ba amfani zuwa gurin waɗannan mutane sannan a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda ya zo ya sadu da matarsa tana cikin al'ada shi ma ya kafirce da abin da Allah ya saukar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kamar yaya ya kafirce wato bai yi imani ba kenan bai yadda ba da abin da manzon Allah sallallahu alaihi saukar hmm. kuma yau mata suna kukan akwai mazajen da ba sa daga musu kafa ko suna al'ada wallahi sai sun sadu da su wani ya ce matarsa ina ruwana da wata al'ada ki ni ba zan iya hakura ba malam a haka maza yau suke matsantawa mata suke zuwa suke saduwa da su su kuma matan akwai marasa gaskiya waɗanda rashin tsoron Allah su ya kai ga wai da mijinta ya zo ya neme ta bata ba shi dama ba ta yadda tana cikin al'ada ta ɓoye tana al'ada ta zai sadu da ita wai dan kar zai mata kishiya wai kada ya karo mata abokiyar zama hmm. manzo Allah ya haramta so ya ku yan uwana duka waɗannan abubuwa ga sunan bamu gama ba ga kuma lokaci ya zo ya mana hmm. ɗaya ne daga cikin manya-manyan zunubai na laifuffuka da al'umma suke aikatawa wanda yake na haɗari ne kuma yana iya kawo musu halaka da kuma taɓewa wannan nasiha ce da kuma tsaraba da na baku a wannan rana ana fatan abin da faɗa da Allah ba mu lada wanda ne kuskure ko tutuɓa harshe Allah mana afuwa in akwai tambayoyi sai mu amsa in kuma babu sai mu karasa mu insha Allah za mu buɗe layi sai mu ba masu kira dama su kira idan akwai mai buƙatar tambaya insha Allah kuna tare da gidan radio amma a daidai wannan lokaci inda muke sauraron shehin malamin mu daga birnin Kano Dr. Abdullah Usman Zagan Kaya wanda sananne ne a wurin ku ta kowace hanyoyi na yada bayanai insha Allah za mu buɗe layi daga nan gidan radiyo amma kai tsaye insha Allah masu buƙatar kira sai su kira layin da za mu buɗa shi ne gomiya tara da shida sha ɗaya sha takwas saba'in da shida katarban sez on the huit soixante seize tasa'in da shida sha ɗaya sha takwas saba'in da shida insha Allah kai tsaye idan aka kira za a samu wato saduwa da shi malam da izinin Allah ga wani yana kira insha Allah. assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam ala an ta shafiya alhamdulillah Tafi halawa, muna wa malam fatan alkhairi. To, Allah sa alkhairi. Allah ƙara kai mun kayanta. Assalamu alaikum. Assalamu wa rahmatullah. To, na'am. Na'am. Eh. So, ga wani ya kira shi ma. Na'am, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa na gaishe da ake gaba da Tambayar da aka bani in ba ku ita ce kamar haka. Na'am. To wai mata ce in ta ɗauki ciki tana shan wahala sosai ne da ba a tunani. Mhm. To shi ne take son ɗaukar magani don ta ɗauka ciki mai gida kuma shi su yake ta zaki ɗauka ciki. To shi ne take tambaya idan ta ɗauki maganin ba tare da mai gidan ya sani ba da mhm. kai na hiyar Allah ba. Suna yana saurare. Shi yawa tambaya ta biyu ita ce kuma. Nam. Wai tsakanin matarka da mahaifiyarka wata ce Allah ya sharata maka abin da kinka ka kular da ciyar da ita. Wani ɗaya ce da haƙƙi sosai a kanka dangance da matarka da mahaifiyarka. Na mafi girman haƙi ke tambaya. Mafi girman haƙi kamar ainihin misali da yawan gwalgwara abin da ke gare ka na wanda zai isa mutum guda ne tsakanin mahaifiya da mata wani ne take da karihi. Na. Ta ce da ita ainihin misali. In samu wadata dai. Sai ba zan ku kuka su tambaya. Uh-huh. Yawa to salamu alaikum. Na'am to allah. Dangane da matar da take da larura um, ta ɗauke ɗaukan magani ko take so ta rinka ɗaukan magani saboda wahalar haihuwa ko na makamancin wannan na na farko ba a cewa mace ta ɗauki magani kwata-kwata ta daina haihuwa ba a faɗan haka mm. sai dai in likita ma'ana dokta ko mm-hmm. yau ko likita asibiti ne likita a wajen ko ɗaya ne ana to shi an gane yawa to sai in likita ne ya ce in ta ci gaba da ɗaukan cikin nan za ta halaka mm. to in likita ya faɗi wannan to ya halatta sha magani ta dakatar da haihuwa na'am tunda masu ilimi ne suka faɗa mm. kuma yin haka ɗin zai iya jefa ta ga halaka mm-hmm. to ba a zuwa akan neman wanda bai zo ba a kashe rayayye mm. yanzu kaga ita a raye take to sai a tsare rayuwarta ita akan neman ɗan da zai zo mm. ita kuma a bari ta mutu ba a yin haka mm-hmm. to amma yayin da ba likita ne ya ce ta daina ɗaukan ciki ba kawai dai tana shan wahala ne ya man daman kowace mace mai haihuwa tana shan wahala haka sai a je a ci gaba da neman magani da za ta samu saukin ciwon da yake damunta so a nan gurin a lokacin bai halatta ta ci gaba da ɗaukan magani ba tunda ciwon bai zai kai ta ga halaka ba sai a ci gaba da neman likita ya bada maganin da za a samu saukin haihuwar mm. ko kuma ta ɗauki magani ta rinka hutu kamar duk bayan shekara biyar ta haihu kaga ai ta huta ko da ta sha wahala bayan shekara biyar ko shekara uku sai ta huta mm. sai ta daɗa ƙara haihuwa wannan shine abin da ya fi kamata da dacewa na'am dangane da eh, dangane da ciyar da mahaifiya ko ciyar da mata mm. ya danganta na farko shine iyayen mutum suna da matsayi da daraja nasu wannan sananne ne mm. wajibi a kula da hakkin iyaye wajibi a kula da hakkinsu da rayuwarsu kuma in an zo magana hakkin hakkin iyaye shi ke gaba da hakkin kowa mm. amma hakkin mata ma yana da matsayi to anan gurin shine a lokacin da mutum yake tare da matarsa ya ɗauko 'yar mutane ya ajiye ta mhm. yana ciyar da ita sannan kuma ga iyayensa mm. lokacin da yake tare da matarsa hakkin ciyar da mahaifiyarsa yana kan ubansa ne mm. ka gane? Mhm, hakkin ciyar da mahaifiyarsa yana kan ubansa idan yana da hali mahaifin shi kenan eh. idan yana da hali idan kuma ba shi da hali to hakkin ya dawo kansu ya ciyar da mahaifiyarsa hmm. to sai ya zamanto abinci ne yake da shi wanda bai da halin da zai ciyar da mutum biyu hmm. to ga matarsa to ita ma matarsa tana da haƙƙi ɗayan biyu ne ko dai ya raba abincin nan gida biyu hmm. ko mun karancinsa ya kai rabe wa uwarsa ya kai rabe wa matarsa ko kuma ya zaɓi ɗaya haƙura da ɗaya ma'ana ya sallami matarsa tunda ba zai iya ciyar da ita ba sai ya ci gaba da ciyar da uwarsa lokacin da ya samu dama sai ya aure kenan ka ganin ai auren ma bai zama dole akan sa tunda ba da dama ya ciyar da iyayensa kuma ga iyayen suna rayuwa baka iya ciyar da su ka je ka aure wata ka ciyar da ita wannan shine abin da ya kamata na'am ga wani kuma yana kira na'am assalamu alaikum assalamu alaikum na'am aha me kike cewa bar addu'a nake wajen malam ok to malam yana saurari Allah biya bukata Allah ya yi miki abin da ke da miki shawon mahaji ya gatsa ne malam bai san abin da nake maka Me? waye kuma bakin gargado malam ina maka da ina maka ladabi da eh, ya amma ta tsani ta amma bata san abin da take mata ba mahaifiyarta da ta haife ta ita haka take haka kika ce ko eh mahaifiyata ce eh to sai ina jin dole ki je ki tambaye ta bayan da za a mutum ya haifi da haka kawai ya ki shi dole kina da wani laifi da ke baki sani ba gaskiya ne ki je ki tambaye ta ko ki sa a tambaya ta menene kika yi mata dole akwai wani laifi da ke mata ba zai taɓa ya taƙi ki haka kawai ba to shi kenan sai ki to ki ci gaba da yi mata biyayya a haka ba abin da zai same ki kuma ki ci gaba da yi mata addu'a Allah raba ki da ita lafiya amin ki ci gaba da ba abin da zai same ki a wajen Allah tunda baki mata komai ba na'am muna da wani kuma na'am na'am to madalla assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah radio amani na'am mhm, radio amani to da farko ina ma eh, malam Hussein da zuwa da kokari don masha Allah eh, na bi kuma ina da tambaya bisa kan eh tasbihi haka na bayan sallah bisa kan kamar musakan kan tasbihi da bayan sallah na'am tasbihi ana eh to kamar in nace in yi da 33 ko eh kaman cewa amma sai in yi subhanallahi alhamdulillahi Allahu akbar in dole kame su okay in yi 33 haka yana yi koko da ya halatta akwai riwaya da ta zo za iya game su subhanallahi alhamdulillahi Allahu akbar 33 subhanallahi alhamdulillahi Allahu akbar 33 mm. idan kai 33 ka gama gaba daya masha Allah akwai mai goma goma ma mhm. subhanallah goma alhamdulillahi goma Allahu akbar goma akwai mai mm. sha daya ma subhanallahi sha ɗaya alhamdulillahi sha ɗaya allahu akbar sha ɗaya mhm. na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah malam ina hukuncin wanda ya yi zina da yaran sashi da kuma yayi yi shan giya amma ya bari da girman ya ya yi ya zina ya yi zina da yaren sashi kuma ya sha giya amma ya bari da girman ya Allah ya sauke Allah ya sauke sai je ta tuba yana neman istighfari Allah ya yafe masa akwai haɗari shan giya haramun ne zina haramun ne duka abubuwa ne manya-manyan zunubai masu laifi kwarai amma tun da ya riga ya tuba Allah ce illa man taba wa amana amila amalan salihan na'am fa ulai kai badillahu sayyi'atihim hasanat in ya tuba shikenan Allah zai yafe masa masha Allah na'am muna da wani assalamu alaikum aka aka aha assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am gidan na a ma. ya rabbi. Muna tambaya kuma akan a kara ma limamin nasiha akan hakkokin neman cikin gida daɗi abin da malam ya taɓo da kuma nasihohin da malaman su ke aikatawa a cikin duniyar nan tamu. A shanya radio kusa. to ba laifi sakon ya iso eh gaskiya ne kamar yadda muka saba faɗa amin amin amin amin hakikanin gaskiya duk wanda ya zama liman a cikin mutane duk wanda ya zama liman a cikin mutane dole ne kula da hakoki ya gyara ƙida sai ya gyara addininsa bai kamata a ga liman a cikin barna ba a cikin fasadi a cikin sabon Allah ba bai kamata ba mm. wasu limaman zaga suna sakaci na rashin kulawa da addini ka gan shi a guri na barna ko ka ji ana samun su da tarihi na wasa da mata mm. ko keɓanta da mata ko abin da ya shafi harkar tsubbace tsubbace irin wannan mm. shi kan wannan da zara an gane limai na wannan harkar tsubbun kawai ba kalata bi shafar sallah ba mutanen unguwa dole su yi mitin su tattauna su canja shi su wani ko kuma a yi masa nasiha ya tuba Allah wa muna da wani assalamu alaikum wa rahmatullah gidan radio amma mm-hmm. na'am barka dai na'am ah, barka da gwai to ma sha Allah Eh, Amin, ya mun gode Allah ba ka lada. So wannan wani abu ne mai muhimmancin gaske wadda ya kamata mu kula da shi kuma kaga harkar tsafe-tsafen nan gaskiya ta yawaita a cikin al'umma Allah da ya gyara mana. Amin ya rabbi muna da wani shi ma akan layi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na'am. Eh, ina ma fara malam barka da zuwa Allah mai da malam gida lafiya. Amin ya Allah. Eh, wata tambaya ce malam gare ni. Wai ya dace mu haka ta zan ki wayan mijinta ta zan sirrin sirra abin da ke da ko ciki. Wannan ba daidai ba ne abin da mata suke yi suna sa mazajensu a gaba suna duba wayoyinsu wannan bai halatta ba. Wannan bincika tsohaici ne. Mm. Ya kamata mace ta sani cewa A ya kamata mace ta sani cewar ba ta da hakki ta rinka daukan maza wayan mijinta tana bincikawa hmm. kuma in tana yin haka zai ya kamata ya ɗau mataki a kanta saboda abin da ya sa su mata zafin kishinsu yakan hana su yi wa mutum adalci yanzu ba mamaki yanzu kai ma'aikacin gidan radiyo ne na'am mata suna kiran ka sifatawa ko ce ka ba su lambar wayan malam wane ko shakka ba ana haka ma ko ba haka bane yawwa ka yi bayani sosai saboda amarya ta ji <laughs> ko ba haka bane <laughs> to wata rana sai wata ta kira ka eh. sai mata ka ta ji muryar ashe daman waya kake da mata wallahi ba zan yadda ba ni kaza kaza kaza hmm. yanzu ba ma wani malamin addini ne yana karantarwa an kira shi a mai fatawa ba za a yi ta kira shi ba watakila dan kasuwa ne yana sai da gyalan mata yana sai da zanin mata yana sai da dan kwalin mata hmm. an kira shi an tambaye shi watakila malamin makaranta ne yana da ɗaliban suna kiran suna masa tambaya kaga ba za a hana mutum a ce ya magana da mace ba so gaskiya mata hadari ne abin da kuke jefa kanku kuna zuwa kuna binciko wayoyin mazajen ku za ku je ku ga abin da ba zai muku daɗi ba kuma namiji yana da yanci ba zai nemi wata ba shi ma zai iya neman aure ai an yi magana na kaunar juna da tsakanin su ko ba ka bane ba to ba bai halatta ba mata ku ji tsoron Allah in mun zo karatun mata za mu ci gaba da bayani insha Allah to madalla muna da wani kan layi malam assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am malam game da tambayar da nayi ta wanda ya rijina da yaron kashi na'am yanzu malam ko ya bari in ya girma ya yi armi ana iya yi da ɗanya ko da ɗaya. a in ya tuba shi kenan in ya tuba shi kenan Eh, a zauna da shi lafiya kar a ce za a kashe aure ai ya riga ya tuba gaskiya ne na'am muna tare da wani shi ma assalamu alaikum a kau da radio kusa a sannu eh, tambar da gare mala kudi ne ake ba na ajiya amma wanda ake ba na ajiya ina da wanda suka yi su kamar cikin da ake baka ajiya ne ni ina taba su ina wasu yan bukatu ina yi amma ko da an waiwaye ina da su in eh. kuma eh. haka yan bai zama yana zama layya haka ne eh, ko ku dai kisan karin bayani haka to asali ita ajiya amana wadi'a ake cewa babin wadi'a amana ce amana ce duk wanda aka bashi to wajibi ne ya kokari ya kiyaye kada ya taba asali karka taba ko canja kamar an baka naira dubu dubu ko sifa dari dari aka baka to karka canja ta wanda aka baka na haka zaka eh, mai su ake so asali amma in akwai amana akwai yadda tsakaninka da wanda i baka ajiyan akwai yadda akwai amana to ba laifi zaka iya tabawa idan ka taba amma ka mayar masa da me eh, ka mayar masa da kudin da nashi daidai eh da nashi daidai wannan ba laifi ba na'am muna da wani kallayi assalamu alaikum

magana muka yi a kan abin da ya shafi ɗabi'u na mata yanzu rashin kulawa da mazajensu yanzu mutum yana kwance a gidansa kawai mace saboda rashin tsari da an zo an kwankwasa gida ana sallama ka dawo daga aiki ka gaji ka je gona ka gaji ka dawo kasuwa ka gaji kana bacci kana hutawa hmm. kawai mata ka sai ta zo ta bubbuga maka ce tashi tashi ana sallama wannan ba hmm. daidai bane hmm, wani da an tashi shiga bacci an sababa mai ciwon kai an kashe masa bacci muka ce mata su daina bari ana tayar da mazajen su sai dai in mijin ne ce a iya tashin sa in yana bacci saboda sa ne a gidansa ya huta mutum zai zo gidansa bai huta ba a hana yara su hana shi bacci kuma baki ma su zo su hana shi bacci to wai shi wannan ɗan yana tambaya idan yan uwan miji ne suka zo suna neman sa eh, sai ya zama in ta ki ta tashe shi zai iya bata matsala aurenta to sai ta tashe shi mm, tunda eh. watakila shi ma zai iya zuwa ya ci mutuncin ta saboda ya hana uwarsa ta hana uwarsa ko ta eh, hana dan uwansa ya gan shi sai ta tashe shi sai ta gaya mai amma na tashe ka saboda yan uwanka ne saboda karka ja mun matsala ko su ja mun matsala in akwai ana gudun matsala sai ta tashe shi muna da wannan assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah ai janya radio daga kusa mhm na masha Allah sauraron ka a kau da radio radio ya matse inda kake yana yi malam fata alheri Allah subhanahu wa ta'ala ya mera shi gida lahiya amin ya rabbi eh Allah mera gida lahiya muna karuwa da abin da malam ke gari kuma da Allah eh sai Allah ke shi baya mu amin ya Allah Allah alaikum salam assalamu alaikum assalamu alaikum kin aje radio kusa a kauda radio Malam ya halatta wasu ka dinga addu'a Allah sa ka da a mata kishiya. <laughs> To idan za ta ce Allah sa kar a mata kishiyar da za ta hana ta zaman lafiya. Ya halatta ce addu'a kada Allah ya mata kishiyar da za ta hana ta kwanciyar hankali. amma ba laifi ba ne in an mata kishiya da za a samu zaman lafiya ta roƙi Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya sa kishiyar da za a kawo mata ta zamanto a mai zaman lafiya ne amma a hakan ma in ta yi addu'a ta ce Allah sakar a mata kishiya ba ta saba Allah ba saboda ba ta so ne mm. kenan amsar ya halatta ta yi tunda shi ma mijin kuma sai je ta buga addu'a Allah ya bashi ikon yi mata kishiya eh. kaga shikenan sai a ji duk da ya fi karfin addu'a sai ji amma hakinta ne tana da dama ta ce ba ta so misali yawa watakila ba ta so mijin ta tarayya da shi da wata mm. mata mm. wallahu alam na'am assalamu alaikum wa alaikum salam na'am eh tambaya ce gare mu ba na tsara Eh, kamar limami in yana karatu haka karshen wani bali sai ke shawarar wali to kamar idan ana bin shi sallah kai da ke bin shi sallah ni sallah ka take ya ci ta ci gaba da bin shi ko ko yayi to yayi ka shi wayarka gaskiya duk limamin da yake zuwa sallah yana cewa wala rolli bai iya fatiya ba mm. na farko a koya masa a gyara masa ko a sa wanda suka isa su gyara mai a nemi malaman da suke gaba da shi su yi masa nasiha ya gyara hadari ne liman yana jan mutane a cikin unguwa ko cikin al'umma bai iya karanta fatiya ba dan manzon Allah yana faɗa duk wanda bai iya Fatiya ba sallarsa ba ba ta yi ba sallarsa ba kan ba ce ba to kaga bai kamata ba kenan a shi sallah mm. amma a fara mai nasiha mm-hmm. idan bai gyara ba sai a kaurace a samu wani masallaci ba shi ba wannan kuma wajibi ne ga yan kwamitin masallaci masu kula da masallaci na yan unguwa su gyara masa. Na'am. Na'am. Mun tuttuka uku kaɗai suka rage mana za mu ɗauki kira na karshe insha Allah mu dakatar bakin nan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam ina kwani. Na'am. Yi tambaya kawai ba lokaci. Ah, ah. Mun gode. Muna wa malam fata alkai. Mhm. To malam yana ji. Ina Muna a kan mutum da wai zakariya ƙarin gashi haka domin su ga musu ta kwalliya su ya halatta. Bai halatta ba mace ta ƙara wa gashi dan annabi ya hana ya tsine wa masu ƙara gashi ya tsine masu yin wushirya almutafallijati lil husni annamisat almutanammisat duk annabi ya tsine musu albarka so bai halatta ba mace ta ƙara wa mijinta wato wani gashi wasu malaman suna magana suna cewa wai ta iya zuwa ta ƙara in mijinta ne duka da hadisin ya zo bai ce ban da miji ba gaba ɗaya magana mm. so a kiyaye Allah kiyaye to madalla ina jin lokaci yayi mana malam insha Allah sai ku dan rihi mana da dan abubuwa na karshe to ba laifi na farko muna addu'a Allah ubangiji yi mana afuwa wannan gidan rediyo Allah sa musu albarka hakikanin gaskiya wannan gidan rediyo yana kokari wajen yada suna da karantar da mutane addini da wayar musu kai Allah ya sa albarka a ciki kuma muna roƙon Allah ya bamu lafiya zaman lafiya wannan ƙasa ta Nijar Allah ya bata albarka ya sa alheri a cikinta akwai kyakkyawan zato na samun ci gaban musulunci sosai Allah ya muku albarka muna godiya kwarai da gaske wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ma sauraron gidan radio amma nan muka zo karshen wannan shiri tare da wannan shehi malami da Allah ya arsa mu da zuwan shi kuka shi mu kai tsaye tare da shi a cikin wannan gidan radio mai albarka gidan radio ama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ila yawmin baki alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun